ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين حقيقه cikin abin da muka saukar na daga wa'azi akwai amfani da wadatarwa ga mutanen da suke bauta bautawa ubangijinsu da abin da ya shar'anta musu su ne suke amfanuwa da shi